An kwashi sama da sa'a ɗaya da rabi ana musayar yawu da ta da jijiyar wuya tsakanin lauyoyi masu kada mai shari'a Walter Onogen a ƙarƙashin Wale Olani Fekun da lauyoyin ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Umar. Daga ƙarshe dai an cimma matsaya cewa za a ɗaga shari'a zuwa ranar Talata 22 ga wannan wata. Ganin cewa wannan shine karo na biyu da za a gurfanar da wani babban mai mukami a wannan gwamnati a bisa tuhumarsa da laifi da ka iya kai shi ga ɗauri a gidan kaso har na wasu shekaru da dama. Na tambayi kwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ko yana ganin wannan yunkuri yana nufin cewa ana samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kenan sai ya ce. Inda mai sharhi ya duba zai ga rufanar da wannan nan taliki babban al'amari ne abu ne mai tayar da kura mai tayar da jijiyan wuya kuma abu ne wanda zai sa gwamnatin muhammadu buhari da kuma da'awar da take yaki da cin hanci da rashawa akan faifai amma ɗaya cikin lauyoyi arba'in da biyu da suka bayyana a kotun don kare walter onoge mai suna orisanje bonu ya ce hukumar kula da ayyukan shari'a ta ƙasa ce ya kamata ta fara sauraron duk wani laifi da ake tuhuman alƙalin alƙalan da shi kafin a gurfanar da shi a gaban kotu kuma ba wannan kotun ne ya kamata a shigar da ƙara a kansa ba domin ba su da hudumin sauraron wannan ƙarar. What we are seeing here is an approach to start the process of prosecution without giving the National Judicial Council the first right to investigate this and then send it to the proper court. da farin farko ma ai sai hukumar kula da alkalai na ƙasa ya samu mai shari'an da laifi kafin a gurfanar da shi a kotu kuma ba a wannan kotun ne ya kamata a gurfanar da shi ba wannan kotu ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a bata lokaci kawai suke yi bayan an ɗaga shari'an ne wasu lauyoyi suka ɗauki kwalaye suna zanga-zangar nuna goyon bayansu ga wanda ake tuhuma Yes. They have done it few months ago, and they will do it, will do it again. Yes. Yes. We cannot be intimidated. Yes. We must be intimidated. Democracy has come to stay, whether they like it or not. Against all form of intimidation. Yes. We must stand against all form of tyranny. Yes. And we are saying enough is enough. We are saying enough is enough. We are saying enough is enough. We are saying enough is enough. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.